Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da naku Nasiru Sani. Ɗan wasan Najeriya Ademola Lukman ya lashe kyautar gwarzon ɗan wasan Afrika na wannan shekara bayan doke takwarorinsa irin su Simon Aderan na Cote d'Ivoire da Ashraf Hakimi na Morocco mai rike da kambun nasarar da ke da nasaba da rawar da ɗan wasan ya taka a wasannin cin kofin afirka da kuma gasar europa da ƙungiyarsa ta atlanta wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa International RFI mai magana Isa Jekan mai saje daga tashar mai turare a ƙaramar hukumar Toro memba a ungiyar muryar matasan Afirka reshin jihar tarayyar Najeriya. lallai kan muna jinjina wannan dan wasan da ya samu wannan kyauta kuma muna kira ga hukumomin da suke kula da fannin wasanni a najeriya da su ƙara hatsaga duba da cewa hakan muna zai kara wa 'yan wasanmu kwarin gwiwa wajen shi gaba da ɗauko mana sauran kyaututtukan da ake ba wa 'yan wasanni a duk shekara to fatan mu da allah ya sa wannan shine ya kasance na farko kuma a shi gaba da samu kowane shekara ashe dan wasa daga najeriya ya samu wannan kyautar mun gode a hausa mai magana isa jikan mai saje. Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don na adana muke muku fata alkhairi al'umma fata na kun wani lafiya to kamar dai yadda muka je wannan Ademola Lukman ya samu wannan kambu din wadda ɗaya daga cikin ɗan ƙasar Morocco yake rike da wannan kambo din wannan al'amari ne dama wanda bai ba mamaki ba duba da za a ga cewa dukkanin wani abin da 'yan Najeriya suka sanya jajircewa a ciki to wallahi Allah yana taimakon su kaga sun samu wannan abun cikin sauki kuma duniya a ta mamaki duba da za ga cewa rashin da ba su ƙwarin gwiwa akan wasu abubuwa ɗin wallahi ina da tabbacin 'yan ta. kusan dukkanin wani abu ba ma iya ɓangaren wannan wasan ƙwallon ƙafa ba har ta wasu wasanni wadda ake tunanin suna da hatsarin gaske to na yi imani idan mahukuntanmu za su rika ba su goyon baya da kuma cikakkiyar kulawa to wallahi abubuwan da ya fi haka ma za su iya kawo ba ma iya abin da ya shafi afcon ko kuma afirka ba abin da ya shafi duniya baki ɗaya na imani za su iya kawo. Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Muhammadu pullo daga Mashiyo karamar kumar funi a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wannan bawan Allah Lukman ina masa fatan alheri ina, ina taya ci murna wannan lashe kofin da ya yi. Ina kira ga sauran masu wasa su ma su jajirce sosai su masu kwaikwayo wannan bayan Allah. Sunana Muhammadu Fullo daga Mashiyo ƙaramar hukumar Fune jihar Yobe tarayyar Najeriya Radio Faransa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio RFI da farko suna na Sani da Walaska da kinan cikin garin tsatsun Burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To gaskiya wanga dan kwallon kafa na Najeriya Ademola Lukman wanda yake buga kwallon kafa na atlanta to gaskiya eh, kai na sai na shinshina mishi duba da cewar lalu kuma dan kwallo ne wanda ya san eh. ya bada da gudunmawa a ci ko bai ci ba yana bada da gudunmawa to haka ake son dan kwallo ba wai ka sa da cewar kawai a tattan butan kai sai ka ci kwallaye ba domin ka zama gwarzo ba haka nan bane ba su kansu masu bada kyautar wanga suna duba da irin rawar da kake takawa wai ba ka ci kwallo ba ka ba da gudunmawa gudunmawa ma wani abu ce ta azira kwallo kuma muna fata sauran 'yan wasa na afirka za su jajirce kuma su ba da himma a bisa eh, su ma ga wata rana sun lashe wanga kyauta ta gwarzon eh, shekara na afirka a tashi lahiya sani dawa alaska tun daga nan zazen burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sashen hausa radio faransa international assalamu alaikum sunana ibrahim metreda daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar jiga hakikanin gaskiya wannan kyauta da gwarzon dan wasan mu na kasar na Afirka ya samu wato Ademola Lukuma muna masa farin ciki sosai kuma mu ma ba karamin abin farin ciki bane gare mu 'yan Najeriya ganin cewa Najeriya dai kusan dama ita ce giwar Afirka wanda kuma a fannin wasa an tafi an batta to amma idan ana samun irin wannan ci gaba to hakikanin gaskiya ba karamin karfafa gwiwa bane ga 'yan wasan mu saboda haka muna yi masa fatan alkhairi muna addu'ar ubangiji Allah ya sa baɗi ya ci na duniya sannan kuma su kansu shugabannin kwallon namu na ƙasar najeriya yana da kyau su ci gaba da ƙarfafa wa 'yan wasan mu gwiwa da kuma zakulo gwarazan 'yan wasa duk inda suke ana haskaka su a duniya domin samun irin wannan ci gaba na gode rediyo faransa international ibrahim mai ne daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa ina muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya mai magana sama'ila agnes malam fatori mazaunin diffa a jamforiyar niger cin kyautar gwarzon ɗan wasa na nahiyar afirka na shekarar 2024 wanda aka bai wa dan tawagar sufa eagles na kasar mu nigeria ademola lukman bai zo mana da wani mamaki ba ganin cewa yadda wannan tauraron dan wasan yake ci gaba da haskakawa duniyar wasanni idan kuma ba mu manta ba a gasar europa league na bara shi ya ci kwallaye uku rigiswa kungiyarsa ta atlanta wanda yake bugawa a kasar italiya kuma yin hakan zai kara wa 'yan tawagar super eagles kwarin gwiwa ne na jajircewa su masu ci gaba da jajircewa a gasar kwallon kafa na duniya sannan ba yi mamakin shiga gaban takwarorinsa idan su hashir akimi na kasar morocco wanda yake bugawa faransa germany kungiyar kwallon kafa ta faransa da kuma sao girasi na kasar gini wanda yake bugawa borussia dortmund kwallon kafa da kuma shi simon adira na kasar Cote d'Ivoire wanda yake bugawa Brighton wasa. Yin hakan dai ya nuna cewa Ademola Lookman ya yi zarra. Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ke cewa a Rafa ku tashi lafiya. Kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. sai kuma malami na gaba. Salamu alaikum Radio Faransa da fatan an tashi lafiya. Suna na garba ɗan umma mai tambola. Sana'a goma ganin mai gasa su kuwa gidan namiji mara Maraɗi jamhuriyar Nijar mazaunin Niger wanda aka sani soja mai sassaƙan turmi a Beji. To gaskiya wannan ɗan ƙwallo ya cancanci yabo kuma ya taka rawar gani. Irin haka idan aka samu yara masu hazaƙa irin wannan za su ci gaba da hiddo sunan ƙasarsa ta Najeriya. Don haka gwamnati ya kamata ya musu tallafi na a a gani. Su kuma matasa su mai da hankali su samu sana'a. Kaga wannan shi sana'a ce ya kama. kuma ya tar da kitse daga wuta idan eh, haka nan ina muku fata alkhairi soja mai saka turmi ne daga nan beji cikin jihar neja nigeria mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cala mahangi karamar kuma kafur da ke jihar katsina a tarayyar najeriya to babu shakka wannan samun gwarzon dan kwallo afirka na ƙasa ta najeriya yi abin ayaba ne kwarai da gaske amma magana gaskiya yadda ake yadda 'yan wasan ƙasa ta najeriya suke yin wasa fiye da a gida suke zage jiki su wasa a club side abu ne wanda gaskiyar magana in suka dawo gida ba sa yin shi mu 'yan najeriya ba ma jin daɗi ya kamata su mai da hankali wajen yin wasa fiye da yadda suke yi a waje sa'annan akwai buƙatar a cire ƙabilanci a harkar wasanni a ƙasa ta najeriya inda ana son ci gaba wannan bangare. idan ko ba haka ba to babu shakka ba a sa da ba a nemi samun gyara a wannan bangare na wasan kwallon kafa ba fatan mu Allah kawo ci gaba bangarori da ba ƙasa ta Najeriya mai magana garkuwan jama'ar mahangi Musa na Cali mahangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina mai magana garkuwan jama'ar mahangi Musa na Cali mahangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya da Bala na Cali Gozaki to babu shakka wannan samun gwarzon dan kwallo na afirka da ƙasa ta najeriya ta yi to abin ayaba ne kwarai da gaske ganin cewar da biki a gidan wasu ko samu a gidan wasu gara a gidanku amma magana gaskiya bangaren kwallon wasan kafa a najeriya akwai magana gaskiya sakamakon yadda 'yan wasan suke taka kwallo a ƙasa a club side ƙasashen waje ba sa yin shi a gida so akwai buƙatar su sake shi ƙasa sosai a ƙwallon su ta gida sannan ya kamata a cire ƙabilanci a al'amarin wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya domin idan da babu ƙabilanci a wannan bangare to babu shakka bangaren wasan ƙwallon ƙafa da yanzu ba wannan magana ake ba Najeriya ta wuce wannan matakin fatan mu Allah kawo daidaito a shirin bangarori daban-daban a ƙasa ta Najeriya mai magana garkuwan jama'ar mahangi Musa na Chalu mahangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Hassan Alhassan Sulaja da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.